bismillahir rahmanir rahim sadakar yalla kashi na goma sha takwas wanda tun ana saura kwanaki uku suke shagulgula amma fa ba tare da ango ba dan sai yau ango ya sauka a garin shi ma sai a wuraren yammaci dan har laila ta fara kuka a tunanin da ba zai zo ba ne kuma hakan zai sa wasu su fara gutsiri tsoma don ba karamin kunya zai bata ba tana daki ne don har ana shirin wucewa da ita gidanta da ke park road take take jin labarin saukar angon nata wanda har a lokacin bai kara ko zuwa gidansu amaryar ba yana can gidan iyayensa amma na kara ja masa kunne akan aure ba wasa bane da masa gargadi akan diyarta lokacin da aka kai amarya kam ji yi kamar an kai ta aljanna don farin ciki ido kema da gus sai murmushi take yi bangaren yan uwa kuma sai san barka kowa na yaba tsaruwan wannan gida da kyan shi don sosai gida ya yi kyau tamkar ba a najeriya kake ba idan ka shiga daga ciki don tsarin gidan ka ɗaya ba na mai ba ba na nan bane ba na kasan nan bane to ni kuwa sai dai mu ci Allah ya bada zaman lafiya bayan abdul ahad ya fito daga gidan Abbi kai tsaye gidansa ya nufa dan ba wai nisa ne suke da shi ba duk da da ƙyar ya samu ya fita daga cikin abokanansa don duk sun taho masa biki duk da bai gayyaci kowa ba dan ahad ba sai na kuma faɗi maka halin shi ba wurin shi kawai ya san shatu ya san shatu tana cikin koshin lafiya Wannan ya sa shi fargina gidan Nuruddin da Samir ne suka shiga daga ciki. Kana kusan kamar minti biyar sai ga sun fito. Motocinsu suka shiga suka shiga tare da faɗin masa tana lafiya lau dan mama suka da mama Hanna suka haɗu da ita a falo a lokacin shata ta yi barci duk da dare ba ta yi nisa ba yanzu barci take yi a kowane lokaci barcin na ta karuwa ya fiye da na da jin an ce tana barci dama ya santa kullum a hakan take wannan yasa zuciyar shi nutsuwa a haka suka nufi gidan amarya Laila liman ne ya leko bukkan baban fulfulbe yana faɗin gafara dai a hankali baban fulfulbe ta motsa da kyar ta iya lalubar sandarta don yanzu ko tafiya da kanta ba ta iya ba sai da taimakon sanda kullum ciwo karuwa yake mata fitowa ta yi cikin da sashiyar muryarta na tsofaffin fulani ta ce barga da yamma liman magani ya mika mata wanda suke sassaƙen itace ga su gago ki yi amfani da wannan itacen insha Allah za ki ji daɗin jikinki nisa wata tana sauke ajiyar zuciya kara ta ce na gode lima amma har yanzu ba a samu wanda zai kai ni wurin shata abin ni ba ni ko wanda za mu je da shi bai shiga daga ciki ba ni zan shiga shi ya tafiyar shi in dai na ga halin da diyata take ciki a raye ko a mace daga nan nima in ya so ko me zai faru ya faru da ni duka babu damuwa shiru ne manya na yan wasu mintuna dan ya kasa magana sai kuma cin yanisa tare da cewa ka shirya gwagwa a makon nan za mu je gidan ko damuwa rayukan mu za su salwanta shi gwagwa ta kana ta fara waliman godiya daga bisani tana komawa bukkanta A wannan daren Abdulahad bai yi kasa a guya ba ya dande duk wani damuwarsa a rai ya kuma yi kokarin ganin ya sa wa Laila ya sa mawa kansa soyayyar Laila kamar yadda amila ce ce tunda a yanzu ta zama matarsa babu abin da kuma yi saura sallah nafila suka yi na godiya ga Allah kana suka fara kokarin raya sunna abin da ya fara basu mamaki shine ganin yadda ta ka. bakinta bakin sa tana hankalin ta kwance ba kunyar nan ta amare ko nuna ba sabon shiga take waye bai nuna komai ba yana ci gaba da sarrafa ta iya sarrarsa duk da ita ce mai taya shi ta bashi ta bashi agaji gani na ya haye samanta yana kai hannunsa tare da rage hasken bedroom din zuwa dumflight wannan ya sa ni kasa ganin komai bari na hado muku rahoto na zubo muku kai tsaye kusan mintuna talatin ne dai sai nishi nake je na tashi daga wurin sai kuma na ji muryar abdulahad wanda na kasa tantance a wani muda yake ciki tashi ya daga zaune yana kallon ta fuska babu annuri tare da cewa ayo bajin single shiru ta ta kasa ba su amsa don ta fahimci inda zancen sa ya dosa jin ta yi masa shiru ya sa shi dake mata wani gigita daka mata wani gigitacce tsawa yana faɗa bajin single jikinta ne ya haurawa mikewa dai tana manna jikinta da nashi tare da cewa baby i'm sorry an sa mai kashin fast Ya magana yana kau da kansa tare da dau ture ta daga jikinsa cikin muryar ta na rashin nadama ta ce single ko haka yi magana yana mikewa tare da nufar toilet ko da ya fito hasken bedroom din ya kunna yana nufar wardrobe singlet ya sa da karamin gajeren wando kana ya tako zuwa inda yake kallon ta ita ma daidai shi take kallo wani irin takaici ne ya kama sa cikin muryar nadama ya ce wani ne na auri mata yan lesbian wannan wani irin da haka kan sai yana cije labbansa wanda ita kuma cike da tsiwa ta hau faɗin a aya abdul ni kar ka yi min kage ka ce na yi abin da ban yi niyya ba ni ba ban fahimci me kake nufi bane da farko kuma idan ka ce ba haka kai ta yaya ka sani idan kai ma ka yi ka da matan banza a waje ko ka ga ai ba abin haushi ne dan ka same ni ba a yanda kai expecting ba kallon ta bai ce mata komai ba a zuciyar shi yana mamakin yadda a lokaci guda take shirin masa rashin kunya a zuciyar shi cewa saboda ta ga girman ka ka girman ka kurarata ne wani tai ya miƙe tsaye yana zuwa gab da ita don ita ma a tsayen take ba ko kunya don tsirara ta tsaya masa hannun sa ya kai yana riƙe hannunta ɗayan hannun nasa yana wanke ta da mari tas sai kuma kawai ta ji ya murɗa hannunta yana ba da sautin kas wani irin uban ihu ta saki tana faɗin tana faɗi ƙasa tare da cewa wayyo na ammi hajiya ku zo zai kashe ni sakin hannun nata da ɗaya karyaye yana kama ɗayan hannun nata shi ma yana sa hannunsa yana bugar shi da gefen dafinsa ji kai kas ya karya lallai karfin soja daban ne mata hattara ba kowane namiji bane yake hakuri idan ya aure ki ya ji ki ba daidai ba wani dukan yake miki wani duka yake miki ya miki ligiligi shi kuma abdul ahad kun ga sai dai yanda ya karya ta bas ihu take tana karawa gani ta ya ku ya yana kama kafarta ta da fadin ta wannan kafar kika ji yawon gantalin maɗigo shi ma bari na karya wayyo ya abdul dan Allah na tuba ka yi hakuri ba zan sake ba na tuba ka yi ka taimake ni wani irin zafi yake ji wani irin zafi yake ji kwafa ya ja da karfi yana kai hannun shi tare da naushin Groudam ya juyawa ya ɓace yana barin bedroom din zaune shida take suna karin kumallo da mama hannu sai surutu mama hannu take yi tare da bata labarin rayuwar gidansu suna dariya don gida gida ne na yawa kamar sakagu ya shigo falon wanda ya sa su duka tashi daga dining area suna nufowa falon barka da safiya uwa cewa mama hannu tana da risnawa bai bata amsa ba ya wuce ciki wanda ganin hakan ya sa tu. sauran cewa bari na zo mama kamin ta jira jin me za ta ce ta yi restin rum din da ya nufa a dogon restin cewa ta gan shi yana zaune ya kwantar da kansa a bisa ya kwantar da kansa bisa saurin matsawa ta kusa da shi tana faɗin amma me ya faru me ya same ka banza ya mata bai bata amsa ba ya bar da tsaye kwalla ne ya ciko idanta ta kasa juyawa ji ta ya riko hannunta yana zaunar da ita kusa da shi fuskar shi yana fuskar shi yasa a gefen wuyanta zuwa kasa. Yana tamkar yana shakar kamshinta don tsayuwarta kusa da shi yasa ya fara ya fara manta inda ke damun zuciyar shi. Gani yayi komai nata sun kara cika da girma, musamman press dinta Hannunsa hannunsa yana ya sa yana rigar rigarta yana kallon yadda suka yi lumtsin-lumtsin. shi ya ganin tana masa a kallon da baka da baka baka bani amsa ba. kashe mata ido yana hura masa yana hura mata ba tare da furta "I love you dear ina son ki matar." shi ta cike da jin kunya ta fara shirin sauke hannunta. tana shirin rufe rigarta da ya daga kama karamin ya kamar karamin yaro ya saurin kai bakin sa yana fara tsotsan nonon nata tare da murza ɗayan da hannunsa ji yana sauki ajiyar zuciya tare da faɗin mata kalaman soyayya da bata ma da bata ma fahimtar me yake faɗi hayaniya ne da wani irin masifa ya dira a kunnen shatu wanda ya sa ta saurin mikewa tana tana ture shi daga jikinta sa a lumshe yake faɗin please come closer hannu ta sa cikin sauri tana cewa hamma fito hayaniya a falo tana maganar ta saurin ficewa har da gudu don ta ji abin don ta ji da bata taɓa ji ba kamin ta fita falo ne ta sa hijabi don a tunaninta maza ne suka shigo jin yadda ake tsiya da makogwaro tsayawa dai tana kallon kosassun matan su huɗu, kowace ba karama ba ciki har da amin abdul ahad wanda ta sa hannu tana tafawa da sallallami shikenan maganar da ta tabbata abdul aure ya kamar yadda aka kawo min rahoto shi yasa ya ya matarsa ta sunna wadda iyayensa suka ɗaura masa aurenta kallon da ta yi jikinta ya fara kirma a cikin gurɓatacciya hausa da ta ce su waye ku su ubanki ne shegiya yar kauye ya samu sac da kaji dole iskanci ya karu cewa amin abdul'ahad hajiya ilwari ta ce ku to iyayen abdul'ahad ne kamin su rufe baki a mutum zafin zuciya sa ta wanke fuskar shi da mari tas daidai abdul'ahad na fitowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amin me kuke yi haka kai yi yana kallon su su daga cike da tashin hankali da tuhumar wa ya kawo su gida hajiya yalwa Yawala ta ce, Yawala ne ta ce, abin da ka gani tabbatacce, yanzu Abdul ya isa ya Yawala. cewa Ammi tana katse ta tare da takawa zuwa inda Abdul ke tsaye. Shatu baya ta yi, Mama Hanne ta rike ta, wace ce ni a wurinka? Ammi ta yi masa tambayar, fuskar ta babu wasa, kasa ba ta amsa yi, nan ya ji muryar ta tana cewa, Abdul ka saki wannan yarinyar saki uku yanzu, nan take ko na daga ma nono. sauran fidda ido da fiddo da idanunsa ya cikin tashin hankali. Gwiwoyinsa ya sa a ƙasa yana shirin buɗe baki zai yi magana ta ɗaga masa hannu tare da cewa, "Kamin na irga uku ka sake ta Abdul in ba haka ba na rantse da Allah a nan take zan ɗaga ma nono sai ka zauna da ita ba ni ba kai." Cikin muryar kuka da ta matsa kusa da Ami tana kai hannunta tare da rike Ami. "Ami ku yi haƙuri mun tuba ki yafe mana. Don Allah kar ki sa Hamma Abdul ya sake ni ina son Hamma na don Allah." Bige da ta tana cewa, "Ɗaya Ami zan yi haƙuri Abdul ami zan yi, yi haƙuri. Abdul ya yi maganar na ɗiga masa idonsa ya yi jajir kamar garwashi. ami kuwa ba ta saurare sa ba ta sa ci gaba da cewa biyu. Kallon Shatu ya wanda cikin kuka ta hada hannayenta alamun ya yi haƙuri. Aisha ina son ki dole zan bar. Kamin ya karika magana Shatu ta miƙe da gudu tana barin falon tare da ficewa tana da nufar fajiyar gidan. Nan Mama Hanna ta yo ta cikin kuka Mama Hanna na yi ita ma tana yi suka da gate. Ganin Mama Hanna ya sa masu gadin barin su suka fice daga bayan daga baya su ne suka ji an kira sunan shi muryar gwaggwaran da liman suka ji sun furta a tare cikin sauri shatu ta jiyo tana kallon gwaggwan da daga nesu kaga mutanen jeji a binni da gudu ta nufi gwaggo tana fadawa jikinta tare da rungume ta kuka ta da ke yi haka ita ma gwagwa da ke goge kwallon da ke bin kuncin ta mama ce da ta fahimci su gwagwa iyayen shatu ne ta yi saurin kallon liman ta cewa baba ku tafi don allah ku yi nisa da nan zaman shattu a nan ba zai yiwu ba saboda tijarariyar mahaifiyar oga abdul ku tafi ku nisa ni na san ko mun daɗe ko daɗewa oga ba zai taɓa mantawa da shatu ba kuma ba zai daina son a zuciyarsa ba zai zo neman ta har inda kuke ku rike wannan a ku aisha ta kira sunan shattu da ta juya ma tana kallon mama hannatu har a wannan lokacin hawaye ne ke ambaliyar fita daga idanunta ta kowa ta yi cikin sauri zuwa inda shatta da gogo suke aisha karki ki manta a kowane hali ke a kowane hali ke matar aure ce wa mijinki zai zo inda kike bayan komai ya mata bayan komai ya yi masa ya yi sauki insha Allah gwaggo mu tafi amma Abdul za ta sa a kashe mu muka ci gaba da tsayuwa a cikin sauri cike da tsoro ga ta rike hannu shatu tana cewa liman mu tafi mun gode kwarai baiwar Allah Allah ya saka da alheri mun gode da kulawar da kika ba shatu cewa gwaggo tana kallon mama Hannatu da ita ba a wannan karan kwallon idanunta kwalla idanunta suke zuba a dan zaman da suka yi da shatu ta Kusatu ta saba da ita kwarai sosai take jin zafi da rashin daɗin rabuwar da rashin da rashin jin daɗin rabuwar nasu. Haɓar zaninta ta kwance tana ɗauko wasu huɗaɗɗun tsofaffin kuɗi daga ni daga gani ka san me shi yana nema ne sosai. bata tsaya ƙirgawa ba don duk canji ne ta miƙa ma Bashir tana faɗa maza ku tafi sai Allah ya kuma haɗa mu idan da rayuwa a gaba. Cikin kuka shi ta nufi mama Hannatu tana rungume ta kamin ta ce na gode baba mun tafi. janye jikinta ta a haka cikin sauri baban fulfulle ta ja 'yar diyarta da liman suna barin layin da babu takun mutane sai daidai tsawon minti goma mahannatu na tsaye ta kasa tafiya ta kuma kasa komawa gidan abdul don ganin wani faifan tijarar a muke tana a tsaye ne kawai sai ga ami ta fito da mutanenta tana wuce wani kallo take watsa ma mama hanni kamun ta tako inda take tana cewa ina yar gida da yar ta nufa jiki a sanyaye mama na ta ce ai hajiya ban san inda ta nufa ba na fito ban ganta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda abdulahad ya furta wanda fitowarsa kenan duk da kashedin da amma ta masa a fusace amma ta jiyo tana cewa idan kai kai kuskuren bin wannan yarinya baka shirya kamar yadda na ce maka ba ranka zai mummunan ɓaci dan in dai baku tafi kasar nan da laila ba an yi jinyar ta ba wallahi ba zan yafi maka ba take ja ya tsaya yana kallon ammi wani irin zafafan ƙwallaye fara wani irin zafafan ya fara bin kuncinsa ba tare da ya yi duba ga inda yake ba kamar a ɗazun kuyoyinsa a ƙasa yana ma yasa yana magana tamkar wanda ruwa yake gab da sha masa amma na haƙura amma zan tafi zan je ne jinyar laila kamar yadda kika ce tsoro take ta rabka uban tagumi da yammaci hannayen ta biyu duka a kuncinta babu abin da take tunani sai rayuwarta da abdul ahad a kwana biyu ta zube ta rami ta lalace tamkar ba ita ba motsin gwagwa ta ji a bayanta wannan ya ta saurin juyewa tana kallon inda gwagwa take ta dauke da irin akwatin nan na karfe saurin mikewa shirya ta tana kallon gwaggo tana gwaggo kana cike da rashin fahimta ta ce gwaggo wannan kayan fa ina za ta kai su cikin murya kamar na mai rada gwaggo ke faɗi shatu tafiya za mu bar wannan rigar ban ki mu bar garin nan ba duka akan naga kin sauya kin manta komai wasu irin hawaye ne ya fara kwaranya mata cikin muryar kuka ta ce a agogo kina tsammanin akwai ranar da zan manta da hamma a zuciyata har abada ba zan manta da hakan ba gwaggo wai me yasa jarabta ke samu na ne kamar na yi ma Allah laifi da fara na taso ban san iyayena ba ban san kowa na hawa ba ke kika tsince ni kika rike ni kula da ta kika rike ni kuma kike kula da tarbiyya da har na manta wace ce ni a cikin wanda ba sa da gatan uwa da uba yanzu ko me nayi masa ya zo ya min wannan tamkar yankar kaunar ya zo yake neman kashe min rayuwa ko ma an ce Abdul ya yi min illa gwaggo ya cuce ni cuta wadda ba zan yafe masa ba ahir ya ishe ki haka A da baya na ji ba daɗi akan abin da Abdul yayi amma yanzu na san tursasawa ce kuma dole ya biyayya uwa dole ya biyayya uwa ba wasa ba. Uwa na gaba da komai a yau za mu bar rugar nan mu yi nisa da kowa kuma ba tare da sanin kowa ba. Miƙa mata mayafi da tana cewa "saka mu tafi". Nisawa da ta a hankali ta miƙa hannu tana ta miƙa hannunta tana amsa mayafin yafe jikinta tayi. Komai nasa suka ɗauka wasu kuma sun bar shi a haka suka fara barin bukkan haɗi da bin hanyar za ta bar da su daga wannan rigar baki da tun suna hango garken shanayensu da bukokinsu har suka daina haka take tafiya tana waiwayen bukkar tare da musu kallon ma'asalan.